Ƙungiyar Fulani ta miyatti Allah kautal hore a Najeriya ta ce har yanzu gwamnatin ƙasar bata ce musu komi ba game da Fulanin nan kusan talatin da sojojin Najeriya suka yi makisan gilla a jihar Nasarawa a kwanakin baya. Shugaban ƙungiyar na ƙasa Alhaji Abdullahi Bello Badejo ya shaida min ta wayar salula cewa su fa har yanzu ba su ji komi ba daga ɓangaren gwamnatin Najeriya. musamman game da abin da ya shafi diya ko kuma wani tallafi ga iyalan waɗanda aka yi wa kisan gillar kamar yadda ya yi ƙarin bayani. To a gaskiya in akwai wani tallafi dai kan eh, ni gaba da fita ni kan ni kan ban ban sani ba amma akwai dai waɗansu wanda suka taimaka wa iyalan waɗannan mamatan da sauransu. A ina ne na gwamnati wanda gwamnati ta bayar. Babu babu abinda gwamnati ta ba game da wannan al'amuran. Ai ba ma ta tafi don ka gaya wa duniya cewa a yi haƙuri ko kuma sannu ma da ainihin abin da ya faru tun da an kashe jama'a ne ba tare da wani. Kana nufin ko jaje ba a muku ba ne? Wallahi ba babu har ko jaje ba mu yadda da babu wani gwamnatin tare da sai ta fito ta yi wani jaje game da wannan eh, ainihin abin. A halin da ake ciki dai shugabannin al'ummar Fulanin sun ce sun damu matuƙa akan halin kunci da suka ce Fulanin na ciki. Alhaji Sani Juli shine sabon shugaban kungiyar miyati Allah Kautal Hore mai kula da jihohi bakwai da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Gaskiya yana cikin damuwa ba kaɗan ba. Don yanzu kaga abin da yake faruwa duk wani abin da ya faru sai a ce Fulani ne. Kuma alhali wasu ke sa riguna can suna wannan ta'addanci sai a ce Fulani ne. Mu ba Fulani ba ne. Mu Fulani mu an san cewa muna da kara muna da kuma sanin ka'idar zaman lafiya bai kamata duk wani abun da ya taso a ce an dangana ga fulani ba wasu abubuwa da ke faruwa wannan abun duk lokacin aka ce ba fulatin ya wani abu mu da muke jinin fulani mun tashi a fulfulda nan za mu mu ya ɓaci domin muna jini ɗaya a yanzu dai shugabannin fulanin sun ce sun dukufa wajen wayar da kan makiyaya musamman game da neman ilimin da zai taimaka wajen ci gaban rayuwarsu mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya.